Tambaya ta biyar, menene kishiyar kyautatawa? Amsa, kishiyar kyautatawa ita ce munanawa. Yana daga haka, barin tsarkake niyya a cikin bautar Allah maɗaukakin sarki. Da saba wa iyaye, da yanke zumunci, da mummunar makwabtaka, da barin kyautatawa zuwa ga talakawa da muskinai, da wani wannan na abin da ya shafi munanan maganganu da kuma ayyuka.